daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun san bai da shi akwai shiri na musamman. na shahadar imam jawad limami na goma daga cikin limamai masu tsarki daga yalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan akwai don matasa shirin na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa ali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a kawo ƙarshen kisan kiyashi a gaza bayan ƙona yara a makarantar aljarjawi a nan ƙasar iran kuma an sake zaɓen muhammad bakir kalibab a matsayin shugaban majalisar dokokin ƙasar iran sannan za ku ji cewa sojojin yahuda sun kashe wani matashi a yankin yamma da kogin jordan da aka mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar kare haƙƙin bil adama ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen duniya su takura hamji ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen kisan kiyashin da take yi a gaza bayan hare-haren da ta kai akan wata makaranta a unguwar fahmi aljarjawi a cikin birnin gaza wanda ya kashe falastinawa akalla 36 tashar talabijin ta paris tv a nan tana ta nakalto francisca albanis tana faɗar haka a shafinta na x a jiya litinin ta kuma ƙara da cewa an kashe mutane da yawa kuma an kashe yara da yawa an ƙona su da ransu a cikin makarantar inda suke mafaka a ciki albanis ta hada wato ta hada da hotunan bidiyo wa'anda suka nuna irin yadda wuta take kona falastinawa a cikin makarantar ta tura su a shafinta na x ta kara da cewa dole ne mu tsaye da wuta a gaza kuma falastinawa su gafarta mana kan cewa mun kasa yin hakan har wato ya zuwa yanzu da al'amarin ya kai inda ya kai majalisar dokokin ƙasar iran ta sake zaben muhammad bakar kalibaf a matsayin shugaban majalisar dokokin ƙasar na wata shekara guda a zaben da aka gudanar a cikin majalisar a jiya litinin kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa Olibov ya sami ƙuri'u 219 daga cikin jimillar ƙuri'u 272 wanda ya ba shi babban rinjaye a kan sauran waɗanda suke takara da shi wannan kuma ya nuna cewa shugaban majalisar yana da karbuwa a cikinta kuma yana da tasiri a cikin al'amuran gwamnatin wato musamman a lokacin da ƙasar take fama da barazana a ciki da wajen ƙasar musamman kuma dangane da tattaunawa kan shirin makamashin nukiliya na ƙasar wanda ƙasar take tattaunawa da ƙasar amurka an gudanar da wasu zaɓuka a cikin majalisar tare da fitar da 'yan majalisa da suka dace wajen riƙe mukaman akan gudanar da zaɓe don riƙe wasu mukamai a majalisar dokokin ƙasar iran ne a kowace shekara 'yan majalisa da dama sun bayyana gamsuwarsu da shugabancin kalibov na shekarar da ta gabata. wani falasɗina ya rasa ransa bayan da harsasai da sojojin yahuda suka cilla a kansa a garin ariha na yankin yamma kogin jordan sun fada a kansa tashar talabijin ta press tv nan ta nakalto kamfanin dillacin labaran falastinawa ta wafa yana fadar haka a yau talata ya kuma kara da cewa muhammad yahya isa wato jelata ya yi shahada ne bayan da albarusai da sojojin suka cilla masa sun fada a kansa sun kuma ji masa munanan raunuka labarin ya kara da cewa bayan wato tsakiyar dare ne da sojojin yahudawan suka soma barin wuta da bindigogi da kuma jefa hayaƙi mai sa hawaye a kan falastinawa a garin ariha inda albarusai suka sami isa jalaita suka kuma kashe shi wafa ya ce an garzaya da shi zuwa asibiti amma likitoci sun tabbatar da shahadarsa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran duk tare da yakin da suke fafatawa a gaza ɗimbin yahudawan sahiyoniya masu bauta sun kutsa cikin masallacin al'aksa da ke birnin Kudus inda suka gudanar da bukukuwan addini a jiya Litinin. Shafin yanar gizo na labarai Arab News na ƙasar Saudiya ya bayyana cewa bikin na addini farin ciki ne da ƙwace gabashin birnin Kudus daga hannun Falastinawa wanda sojojin Yahudawan suka yi a yakin shekarar 1967 tsakanin su da Larabawa. Birnin Kudus ta gabas dai na nan ne masallaci al-aqsa yake kuma nan ne falastawa suke da dama yahudawa dai suna ganin dukkanin birnin kudus wanda ya hada hadda inda masallaci aksa yake mallakinsu ne kuma suna da shirin wato rusa masallacin don gina wani wurin bauta inda masallacin yake sojojin kasar yemen sun cilla sun sake cilla wani hari da makami mai linzami a safiyar yau talata wanda ya sa wato jiniyar gargaɗi ta kada a cikin yankunan da yahudawa suke a hamshe kasar isra'ila wannan dai shine karo na uku a cikin sawa 24 da suka gabata ƙungiyar ansarullah ta yemen ta harba wa hamshe kasar isra'ila makamai masu linzami sojojin hamshe kasar isra'ila dai sun bayyana cewa makamin da aka harbo daga yemen ya sa jiniyar gargaɗi ta tashi a cikin yankuna masu yawa a ƙasar falasino da aka mamaye yemen dai tana kaiwa wa ƙasar isra'ila hare-hare ne saboda taimakawa falasɗinawa wa'anda yahudan suke kashewa fiye da shekara ɗaya da rabi kenan a zirin gaza shugaban ƙungiyar ansarullah said abdul malik badruddin houthi ya ce matukar an ci gaba da kashe falasinawa a gaza to sojojin yemen ba za su dakata da kai hare-hare a kan yahudawan ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na ko san da shi akwai shirin na musamman na shahadar limami na goma daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato shahadar imam aljawad alaihi salam sai kuma shirin mu koyarshen farisanci akwai don matasa shirin na karshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da wannan kuma ke cewa huta lafiya. Ko kun san. rahim ma'an sauraro yau talata shidda ga watan hurdor shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 29 ga watan zulkida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da 27 ga watan mayu shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1225 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan zulkida shekara ta 220 hijira kamariya imam muhammad attaqi alaihi salam ɗaya daga cikin jikokin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam masu tsarki ya yi shahada imam muhammadu jawad alaihi salam dai shine limami na tara daga cikin Limami masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a haifi imam aljawar salam a madinan kakansa manzan allah sallallahu alaihi sallam a cikin watan ramadan shekara ta 195 hijira ga Mariya. imam jawad salam ya rayu a lokacin da ake alfahari a cikin duniyar musulmi da bunƙasar ilimi saboda shigowar littattafai da kuma tarjamar ilimi daga wasu harsuna daban-daban zuwa harshen larabci wannan littattafan da sun shigo da akidu daban-daban na yahudawa da kiristoci da majusawa don haka imam jawad salam duk tare da karancin shekarunsa a lokacin ya zama makoma ga masana da dama a cikin al'ummar musulmi don fahimtar da su shubhohi masu rikitarwa wanda wannan littattafan da kuma tarjaman da aka yi suka shigo da shi a cikin musulmi ana kiran imam jawad salam da suna jawad ne saboda yawan kyautansa sannan a lokaci guda ya tarbiyantar da malamai da dama akan addinin musulunci na gaskiya da kuma siyasar addini amma sarakunan abbasiyawa a lokacin wa'anda suke ganin samuwarsa a cikin al'umma hatsari ne a wajen su, wannan yasa sarki mu'tasim billah daga cikin sarakunan abbasiyawa ya umarci ma'aikatansa su kashe imam jawad alaihissalam da guba a halin yanzu dai hubarinsa yana kazimiya a birnin bagdaza na ƙasar iraki inda masoya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam miliyoyi da daga duniya suke zuwa don ziyartarsa an karɓo hadisi daga imam jawad alaihissalam yana cewa duk wanda yake aiki ba tare da ilimi ba to ɓarna da kuma zunubai da zai yi sai sun fi gyaran da zai kawo. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 187 da suka gabata a rana irin ta wato 27 ga watan man shekara ta 1837 miladiya aka kulle yarjejeniya tsakanin amir abdulkadir shugaban masu gwagwarma fatar 'yancin mutanen algeria daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1832 miladiya ne da amir abdulkadir aljazairi ya yunkura don kwatar 'yancin sai sun fi gyaran da zai kawo. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 187 da suka gabata a rana irin ta wato 27 ga watan man shekara ta 1837 miladiya aka kulle yarjejeniya tsakanin amir abdulkadir shugaban masu gwagwarma fatar 'yancin mutanen algeria daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1832 miladiya ne da amir abdulkadir aljazairi ya yunkura don kwatar 'yancin mutanen ƙasar algeria daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kuma saboda irin nasarorin da ya samu faransawan suka ga ya kamata su yi sulhu tare da shi don su sake shirin yakarsa amir abdulkadir a lokacin da aka yi wannan sulhun da shi dai yana iko da tashoshin jiragen ruwa na bakin tekun mediterranean a kasar algeria da dama don haka turawan sun buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta da shi sai ya amince amma daga baya kamar yadda ake tsammani turawan sun saba wa alkawalinsu a shekara ta 1830 37 miladiya sai yaƙi ya sake barkewa tare da turawan duk tare da tsammanin da amir abdulkadir yake na cewa sarakunan kasashen morocco da tunisia ko ba su taimaka masa ba amma ba za su taimaka wa turawan faransa ba amma saɓanin haka ya faru wa'annan sarakuna sun taimaka wa faransa ta hanyar takurawa amir abdulkadir har ya kai ga ya fada hannun turawa a shekara ta 1853 miladiya bayan gwagwarmaya da turawan na tsawon shekaru goma sha biyar bayan haka dai turawan sun tsare shi na wani lokaci sannan suka sake shi a ranar 19 ga watan agusta shekara 1883 miladiya da sharaɗin ba zai sake komawa ƙasar algeria ba da haka kuma amir abdulkadir ya koma birnin damascus na ƙasar syria inda ya rasu yana ɗan shekara 77 a duniya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan mayan shekara 1964 miladiya jawahir nehru wani babban ɗan siyasa a ƙasar india ya rasu nehru ya shiga majalisar dokokin ƙasar india a shekarar 1918 miladiya sannan a shekarar 1929 miladiya ya zama shugaban majalisar dokokin ƙasar ta india banda haka nehru ya shiga gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka a ƙasar india ƙarƙashin jagorancin mahatma gandhi a shekarar 1920 miladiya kuma sanadiyar gwagwarman da yake yi da turawan ya shiga gidan yari har sau goma sannan ya yi kimanin shekaru goma sha uku a gidajen yarin turawan daban-daban kafin su kai ga nasarar samun yanci daga hannun turawan a shekarar 1947 miladiya a zamanin gwagwarmaya da turawan ingila da nero ya je kasar rasha inda ya sami littattafan aƙidar gurguzu kuma a zamansa a gidajen yari yakan dubi wa'annan littattafan sannan duk lokacin da ya fito yakan ɗabbaka wasu dabarbarun yaƙi da 'yan mulkin mallaka wanda ya karanta a cikin littattafan na gurguzu sai kuma bayan samun 'yancin kan ƙasar indiya jawahir nero ya zama firaministan ƙasar indiya na farko bayan samun 'yancin kai nero ya ci gaba da riƙe kujerar firaministan ƙasar indiya har na tsawon ransa bayan shekaru goma sha bakwai da hawa kan kujerar a duk lokacin da za a zaɓi firayim minista a cikin tsawon wannan shekarun ba wanda ya isa ya yi takara da shi a fagen ƙasa da ƙasa kuma nero ya sami karɓuwa a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma manya-manyan ƙasashen duniya sai kuma a cikin watan janairun shekara 1964 miladiya nero ya sami bugun zuciya wanda ya kashe rabin jikinsa sannan ya yi jinya har zuwa ranar 27 ga watan mayan shekara 1994 miladiya ya mutu yana ɗan shekara 75 a duniya a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmanu rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na musamman da za mu gabatar domin tunawa da zagayowar ranar shahadar imam muhammad jawad alaihi salam kafin fara shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran, muna mika ta'aziyyarmu ga dukkanin al'ummar musulmi, tare da nuna baƙin ciki da alhininmu kan kisal gillar da aka yi wa jagoran shirya na tara daga cikin imaman shirya goma sha biyu da manzon tsira annabin rahama Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa, ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. za mu fara shirin namu ne da takaitaccen tarihin Imam Muhammad Jawad alaihi salam, jagoran shiriya na tara cikin jerin jagororin shirya goma sha biyu, da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa, kuma ya bayyana kasantuwarsu da ɗaukakan addinin Musulunci, sannan ya ruɓanya su da Alkur'ani mai tsarki saboda tsarkakarsu, kuma ya yi wasici da yin riƙo da su gaba ɗaya. kuma ya siffanta su da jirgin tsira wanda ya hau ya tsira wanda kuma ya saba ya halaka ƙofar tuba wanda ya shiga an gafarta masa hujjojin Allah a bayan ƙasa magada ilimin annabawa da manzanni maɓuɓɓugar hikima shine imam Muhammad Jawad alaihi salam an haifi imam Muhammad Jawad alaihi salam ne a daren juma'a sha bakwai ga watan Ramadana shekara ta ɗari ɗaya da casa'in da biyar bayan hijira a birnin Madina, shi ne Imam Jawad ɗan Imam Ali Arrida, ɗan Imam Musa Alkazim, ɗan Imam Ja'afar Sadiq, ɗan Imam Muhammad Bakir, ɗan Imam Ali Zainul Abidin, ɗan Imam Husaini Ashahid, ɗan shugaban muminai Imam Ali ɗan Abi Talib alaihimussalam. Mahaifiyarsa ita ce Subaikatu, wadda ta haɗa zuriya da Mariyatul Kibdiya. matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, wadda ita ce mahaifiyar ɗansa Ibrahim, kuma ana kiranta da Raihanatu, wadda mijinta Imam Ali arida alaihi salam yake kiranta da Haizaran. Har ila yau, Imam Hassan al'askari alaihi salam yana bayyana subaikatu da cewa an halicce ta tsarkakakkiya wadda aka tsarkake. Ana kinaya wa subaikatu da Ummu Jawad ko Ummul Hassan, wadda ta kasance mafi ɗaukakan mata a zamaninta. Farin ciki da murna sun lullaɓe Imam Ali a rida alaihi salam, sakamakon haifa masa ɗa mai albarka da su baikatu ta yi, wanda yake cewa, Haƙiƙa an haifa mini ɗa da ke kama da annabi Musa ɗan Imrana da ya raba teku gida biyu, kuma bai kama da Isa ɗan Maryama, uwar da ta haife shi ta tsarkaka. kyawawan ɗabi'un jagoran shirya na tara Imam Muhammad Jawad alaihi salam, kasancewar babu makawa mutumin da shi ne jagoran shirya da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura wa alhakin shiryar da al'umma zuwa ga hanya madaidaiciya. Tare da bambance tsakanin gaskiya da ɓata ya zame shi ne mafi sanin mutane a zamaninsa, kuma wanda ya fi kowa fahimtar al'amuran shari'a da hukumce-hukumcen addini tare da sanin harkokin siyasa da gudanar da al'amuran jama'a, kuma mafi ɗaukakan mutane a fagen kyawawan ɗabi'u da cikan kamala. Hakika Imam Muhammad Jawad alaihi salam duk da kasancewarsa mai ƙarancin shekaru a duniya lokacin da ya karɓi ragamar jagorancin al'umma a bayan mahaifinsa. Amma duk da haka ya zame tauraro a fagen ilimi, cikan hankali da kaifin basira. wanda ya kera duk wani mai matsayi ko ɗaukaka a zamaninsa. Malaman fiƙihu da masana a fagen fannonin ilimi daban-daban da suka jarabce shi ta hanyar gudanar da muhawarori da gabatar da tambayoyi masu tsauri gare shi, sun samu gamsassun amsoshi da suka yaye shamaki, tare da kawar da duk wani kokonto da ruɗu a cikin zukata. Sakamakon haka, masana da manazarta suka miƙa kai ga tabbas da haƙiƙa. suka rungume shi a matsayin jagoran shirya wanda haka ya sanya tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya ƙara haɓaka da watsuwa a tsakanin mutane. A gefen kyawan ɗabi'u kuwa, Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya ci gaba da wanzar da ɗabi'un magabatansa ne da dukkanin rayuwarsu ta zame darasi ga al'umma domin su ne waɗanda suka gaji kyawan ɗabi'un kakansu da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi da cewa, kuma haƙiƙa kana kan kyawan ɗabi'u masu girma. ga Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya kasance wanda ya fi al'umman zamaninsa yawan bautan Allah da biyayya gare shi. Matsayinsa a fagen kyawan ɗabi'u daidai yake da magabatansa, shugabannin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. waɗanda suka sadaukar da dukkanin rayuwarsu wajen aikata dukkanin abin da zai kusantar da su ga Allah maɗaukakin sarki. Malaman tarihi da mutanen da suka rayu tare da Imam Jawad alaihi salam sun bayyana shi da cewa mai yawan salloli ne da tsawaita munajati da mahaliccinsa. Ya zo cikin littafin Mustadrak Awalimul Ulum cewa Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya kasance idan sabon wata ya kama yakan yi sallah ta nafila raka'a biyu. A raka'ar farko yana karanta Fatiha da Suratul Ikhlas sau talatin. daidai da ranakun wata sannan a raka'a ta biyu ya karanta fatiha da suratul qadr sau talatin bayan nan ya yi sadaka da abin da ya sawaka gare shi domin neman amincin watan a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma ya kasance yana raya dare da salloli da karatun alkur'ani gami da karanta addu'o'i don haka mutanen da suke tare da shi suka ruwaito tarin addu'o'i da munajatin da yake karantawa haka nan. Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya kasance mai yawan gudanar da aikin hajji a lokacin rayuwarsa. Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya kasance mai yawan kyauta da taimakon mutane, wanda saboda tsananin kyautarsa da karamcinsa ne mutane suke masa laƙabi da Jawad, wato mai yawan kyauta da karamci. maganganun yabon da aka yi kan Imam Jawad alaihi salam hakika girman matsayi da ɗaukakan da Allah ya huwace wa Imam Muhammad Jawad alaihi salam sun shige tunanin mutanen da suka yi zamani da shi. Saboda haka suka tasirantu da shi zukatansu suka ƙaunace shi kuma babu wani da zai zauna ko ya tattauna da shi har sai ya rusuna masa tare da yin furuci da ɗaukakan matsayinsa da shaida kan cancantarsa ga matsayin jagorancin al'umma zuwa ga hanya madaidaiciya sakamakon zurfin iliminsa kaifin basira da zurfin tunaninsa cikin hankalinsa da kyawun ɗabi'unsa don haka malaman musulunci suka yi maganganun yabo tare da rubuce-rubuce kan girman matsayinsa da ɗaukakansa kamar yadda suka yi kan magabatansa shugabannin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa wanda za mu ambaci wasu daga cikin maganganun kamar haka. Sibdu bin Jauzi Alhanafi a cikin littafinsa na Taskiratul Hawas yana bayyana cewa shi ne Muhammadu ɗan Ali, ɗan Musa, ɗan Jafar, ɗan Muhammad, ɗan Ali, ɗan Hussein, ɗan Ali, ɗan Abi Talib alaihimussalam ana masa kinaya da Abu Ja'far kuma ya kasance a kan tafarkin mahaifinsa a fagen ilimi, tsoron Allah, gudun duniya da taimakon mutane. A zahabi a cikin littafin Tarihul Islam yana bayyana cewa Muhammad ya kasance ana masa lakabi da Jawad Alƙani'u da Al-Murtada kuma ya kasance daga cikin shugabannin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. sannan ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda ake siffanta su da yawan kyauta da taimako. Don haka ne ake masa laƙabi da Jawad, wato mai yawan karamci da kyauta. Ibn Sabbagil Maliki a cikin littafinsa na Fasulul Muhimma yana bayyana cewa Muhammad Jawad shine jagoran shirya na tara, an fi saninsa da Abu Ja'far Sani. kuma duk da kasancewarsa mai karancin shekaru a duniya, amma ya kasance mai girman matsayi da ɗaukakan ambato, kuma ya zame jagoran shirya ne a bayan shahadar mahaifinsa. Imam Ali ɗan Musa Arrida alaihi salam bisa nassin da aka yi masa da kuma isharar da mahaifinsa ya yi a kansa na kasancewarsa wanda zai gaje shi a bayansa. shahadar Imam Muhammad Jawad alaihi salam Hakika halifan daular Abasiyawa Muhammad dan Haruna Rashid da aka fi sani da Mu'tasim ya ji tsoron kasancewar Imam Muhammad Jawad alaihi salam nesa da shi, don haka ya ɗauki matakin tilasta masa dawowa kusa da shi ta hanyar ba da umarni wa jami'an tsaro kan su tafi birnin Madina su taho masa da Imam Jawad alaihi salam zuwa birnin Bagadaza. saboda ya samu daman sanya ido kan dukkanin harkokinsa alaihi salam inda jami'an tsaro suka tafi suka taho da imam jawad alaihi salam zuwa birnin bagadaza a ƙarshen watan muharram na shekara ta ɗari biyu da ashirin bayan hijira kuma ya yi shahada ne a watan zulka'ada na wannan shekarar hakika imam muhammad jawad alaihi salam ya zame wani babban barazana ga mahukuntan daular abasiyawa sakamakon kasancewarsa jagoran shiriya daga iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa. Sannan rawar da yake takawa a wajen wayar da kan al'umma da ilimantar da mutane fannonin ilimin muka, musamman ma ilimin addinin musulunci, suna ɗaga hankulan mahukumtan daular Abasiyawa da suke buƙatar ganin al'umma tana rayuwa cikin duhun jahilci domin su samu damar ci gaba da gudanar da baƙin mulkinsu na kama karya. kuma mahukumtan suna zargin Imam Jawad alaihi salam da hannu a boran da al'umma ke yi wa mahukumta sakamakon bakar siyasar zalunci da kama karya da ake gallaza musu. Don haka, mahukumtan daular ta Abasiyawa suka ɗauki matakin aikewa da shi lahira. Ibn Athir a cikin littafin tarihinsa na Kamil yana cewa, Halifan daular Abasiyawa Mu'tasim ya kasance mai karancin tunani da karkata zuwa ga ƙeƙashashiyar zuciya wajen mu'amala da abokan adawarsa ta fuskar siyasa. kuma ya kasance ba shi da ƙwarewa ta siyasa da haka zai ba shi damar gudanar da harkokin mulki. Don haka a lokacin mulkinsa ya fuskanci yawan boran siyasa a sassa daban-daban da suke ƙarƙashin daular Abasiyawa. Don haka, yayin da halifan daular abasiyawa Mu'tasim ya aiki a zo masa da Imam Muhammad Jawad alaihi salam daga Madina, Ismail ɗan Mihran ya zo yake cewa Imam Muhammad Jawad alaihi salam, ya shugabana, gashi za ka fice daga Madina, shin wannan al'amari na jagoranci wajen wa zai koma a bayanka? Sai Imam Jawad alaihi salam ya dube shi, idanuwansa suna fitar da hawaye, wanda har hawayen ya jiƙa masa gemu. sannan yake cewa Ismail ɗan Mihran a wannan lokaci ne za a ji mini tsoron mutuwa. Don haka matsayin jagorancin shirya a bayana yana ga ɗana ne Ali. Halifa Mu'tasim ya yi ta tunanin hanyar da zai bi wajen aiwatar da kisan gilla kan Imam Muhammad Jawad alaihi salam ba tare da mutane sun zarge shi da hannu a kisar ba wanda daga ƙarshe ya bi ta hannun matar Imam Jawad alaihi salam wato Ummul Fadil ‘yar Halifa Ma'amun wato ‘yar ɗan uwansa. Halifa Mu'tasim ya zaɓi Ummul Fadil a matsayin wadda za ta aiwatar da kisan gilla kan Imam Muhammad Jawad alaihi salam ne domin zai yi wuya mutane su fahimci cewa mahukumta suna da hannu a kashe shi. kuma Ummul Fadil ta amince ta ɗauki alhakin aikata wannan mummunar laifi na aiwatar da kisan gilla kan jikan manzon Allah, kuma jagoran shirya bisa wasu dalilai kamar haka. Na farko, Ummul Fadil ta kasance jinin sarauta ce da take jin kanta, domin ɗiya ce ga halifan daular Abasiyawa Ma'amun, kuma baffanta Mu'tasim ne ya karɓi ragamar mulki a bayan mahaifinta. kuma imani bai ratsa zuciyar ummul fadil ba ballantana ta fifita jinin manzon Allah akan dangantakarta saboda haka ta tasirantu da zigon baffanta ta fifita duniya akan lahira ta amince ta kashe mijinta domin mulkin kama karyan gidansu ya ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa na biyu Ummul Fadil ta kasance tana fushi tare da ƙiyayya da mijinta Imam Muhammad Jawad alaihi salam saboda ƙara aure da ya yi, wato ya yi mata kishiyoyi. kuma babban ƙarin tashin hankali a gare ta ba ta haihu da shi ba sai ga kishiyarta da ta zo a bayarta ta haifa wa imam jawad alaihi salam yaro namiji wanda ya sanya masa suna Aliyu hadi Hakika mummunan kishin da Ummul Fadil ke yi ya watsu tsakanin mutane wanda har malaman tarihi suka nakalto a cikin littattafansu. Misali kan haka, ya zo cikin littafin kashe fulgumma cewa Ummul Fadil ta rubuta saƙon wasiƙa zuwa ga mahaifinta Halifa Ma'amun tana koka masa cewa mijinta yana ɓata mata rai saboda auren da ya ƙara. Sai mahaifinta Ma'amun ya rubuta mata martani da cewa bai aurar da ita ga Imam Jawad ba domin ya haramta masa abin da yake halal ne a gare shi, kuma kada ta sake kawo masa irin wannan ƙarar. Halifan daular Abasiyawa Mu'tasim ya yi amfani da kishin da Ummul Fadl ta wurga kanta ciki wajen ingiza ta cikin masifa da nadama ta har abada, wanda ya aiko mata da ruwan inabi mai guba, kanta shayar da mijinta Imam Muhammad Jawad alaihi salam. Shaiɗan ya riga ya hure wa Ummul Fadl kunne, don haka ta amsa kiransa ta kawo ruwan inabin da baffanta ya aiko mata da shi ta sanya wa Imam Jawad alaihi salam a gaba. Bayan Imam Jawad alaihi salam ya sha, sai Ummul Fadil ta nuna damuwarta har tana kuka, sai Imam Muhammad Jawad alaihi salam ke ce mata, Menene na kuka? Bayan kin aiwatar da makircin da aka umarce ki da aikatawa, iyaka dai wallahi Allah zai jarabe ki da tsananin talauci da masifa a rayuwarki. Hakika Allah ya jarabi Ummul Fadil da cuta, cuta mai tsanani da ya kai ga ta ɓatar da dukkanin abin da ta mallaka wajen neman magani har ta kai ga tana neman taimako. Kuma daga ƙarshe ta yi mutuwan wulaƙanci a wani waje ita kaɗai wanda sai daga baya aka gano cewa ta halaka. Gubar da aka shayar da Imam Muhammad Jawad alaihi salam ta yi tasiri a jikinsa. har ya kai ga ƙarshen numfashinsa yana ambaton Allah maɗaukakin sarki. Hakika halifan daular Abasiyawa Mu'tasim ya kawar da hasken musulunci da ya haskaka tunanin mutane da zuciyarsu, wanda ya sanadiyar fitar da al'umma daga duhun jahilci da ɓata. an shirya tsarkakakkiyar gawan Imam Muhammad Jawad alaihi salam Halifan daular Abasiyawa Mu'tasim gami da ɗansa Wasik suna daga cikin mutanen da suke sahun gaba wajen yi wa Imam Muhammad Jawad alaihi salam sallah domin wanke kansu daga zargin hannu a kisansa wanda mutanen Bagadaza suka fito kwansu da kwarkwatansu suna nuna baƙin ciki gami da alhini dangane da shahadar Imam Muhammad Jawad alaihi salam wanda aka bisne shi a makabartan ƙuraishawa da ke birnin Bagadaza kusa da kabarin kakansa Imam Musa Kazim alaihi salam. Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya yi shahada ne sakamakon shayar da shi guba da aka yi yana da shekaru ashirin da biyar a duniya. Don haka shi ne jagoran shiriya da ya fi ƙarancin shekaru a tsakanin jagororin shirya goma sha biyu da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. wanda ya gudanar da dukkanin rayuwarsa wajen yaɗa haƙiƙanin koyarwar addinin musulunci. Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya yi shahada ne a ƙarshen watan Zulƙada shekara ta ɗari biyu da ashirin bayan hijira. Amincin Allah ya tabbata a gare shi, ranar da aka haife shi, da ranar da ya shahada yana kan hanyar Ubangijinsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yeah. تسيع انوار العلم والحكمة البارج عليك للناس خير ورحمة أهل مصيبتك هلا تدمو العصمه فقدك تهدم في يعني الأم روح القدس آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahmanir rahim jama'a masu ware assalamu barkamu da saduwa ko a cikin wannan shiri na muku harshen farisanci inda yau shiga cikin darasi na 161 a yau a cikin shirin namu za a je. tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da yadda ake yin tafiye-tafiye musamman a lokutan hutu bayan da ɗalibai suka kammala karatuttuka na jarabawa da muhammad yake tunanin yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin tsibirai na iran da suke yankin tekun fasha muhammad ya kasance ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan ƙasashen waje da suke koyan harshe da kuma adabi na farasanci wanda bai gushe yana yawo a cikin ƙasar iran ba domin sanin al'adu da yanayin zamantakewa da kuma harshe da bambancin sa a cikin ƙasar baki ɗaya a yau za a ji yadda tattaunawa ta gudana tsakaninsa da abokinsa ramin dangane da yanayin tafiya amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi da tarjima su a cikin harshen hausa. سفر تپیا من به سفر رفته ام نی نه تبین تپیا من به سفر می روم نی زنگ تپیا من دوست دارم به سفر بروم نی اینا سن تپیا امتحان جرباوا برنامه شری برنامه ای wani shiri rostash gaskiyar lamari ta'til hutu hawa iska sard mai sanyi ma kujo berabim mu ina za mu tafi junub kudu خلیج فارس tekun fasha نرویم kada mu tafi برویم متپی الان ینزو معتدل مدیدیچی بهاری نه دامینا ما می توانیم موزم ایا جزیره سبری نظرت گننکا چیست ونه پیشنهاد شاوره تو پیشنهاد می کنی kai kana ba da shawara? Man mawafiq hastam. Ni na amince. Kodam. Wanne? Midani. Ka sani. Hudud. Kimanin. Si. Talatin. Muta'alliq be. Mai dangantaka da. Ƙesh. Tsibirin Ƙesh. Kish. Tsibirin Kish. مناسب wanda ya dace جاها wurare دیدنی na buɗe ido حتما tabbas جالب mai ƙayatarwa از نظر اما هنگر تاریخی نه تاریخی مهم می مهمنچی جاذبه جن هنکلی طبیعی نه طبیعه فراوان دیوا در ضمن اچکی منطقه آزاد تجاری ینکن کاسوانچی مرس حراجی امکانات ابابین مور رایوا سالها شکرو اخیر نقرشی هتل هتل بزرگ بابا زیبا میکاو بازار کاسوا متعدد دبن دبن ساخته شده است انگنشی زمستانی na lokacin sanyi. Hijja'i. Babu wani wuri. Behtar. Wanda ya fi. Man فکر می کنم نی این زتن او استقبال کند شی یا امین چی امروز یو من تلفن می کنم نی زن بگا ویر ترهو To yanzu kuma sai mu tafi zuwa ga Muhammad da abokinsa Ramin مجی تتنار تو گدانا از سو. مدتی است به سفر نرفتم دوست دارم بعد از امتحانات به سفر بروم تو برنامه ای نداری؟ tsawon لوکچی ban yi tafiya این ina son bayan jarabawa in yi tafiya راستش نه من هم برنامه برای تعطیلات ندارم در این هوای سرد به کجا برویم maganar gaskiya a'a ni ma ba ni da wani shiri a lokacin hutu a cikin wannan yanayi mai sanyi ina za mu چرا به جنوب ایران و خلیج فارس نرویم؟ me ya sanya ba za mu tafi kudancin Iran ba da tekun Fasha? خوب است. الان در جنوب ایران هوا معتدل و بهاری است. haka na da kyau yanzu a kudancin iran madadicin yanayi ne na damina پس می توانیم به خلیج فارس و جزایر آن برویم. نظرت چیست؟ کنن زم ایت هیا تکون پاشا دا زبرن دکی چن یا کچه گنی؟ با پیشنهاد تو موافقم. نه امین چه دشاورر که. کدام جزیره را برای سفر پیشنهاد می کنی؟ ونزبیری ککی برده شاورا دومین ین تپیا میدانی در خلیج فارس حدود سی جزیره متعلق به ایران است اما قشم و کیش برای سفر از همه تر هستند کسان اتکون پاشا اکوی کمانن تسبری تلاتن نه ایران از کش da kish sun fi کوننسو پیا. جزیره قشم چه جاهای دیدنی دارد؟ tsibirin ƙish waɗanne wuraren بود ido که ke سفر به جزیره قشم حتما برای تو جالب است چون این جزیره هم از نظر تاریخی مهم است و هم جاذبه های طبیعی آن فراوان است. در ضمن یک منطقه آزاد تجاری در جزیره قشم وجود دارد. تپس تپیا زوا tsibirin kesh za ta burge ka saboda wannan tsibiri ta fuskacin tsari yana da muhimmanci hakanan kuma yana da abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a masu yawa hakanan kuma akwai wani yanki a cikin tsibirin kesh. نه کاسونچی مرس پس حتما این جزیره امکانات مناسبی برای سفر دارد نن تبس یه tsibiri yana da abubuwa دا suka بله در سالهای اخیر هتل‌های بزرگ و زیبا و بازارهای متعددی در قشم ساخته شده است. در این هوای سرد و زمستانی تهران هیچ جایی بهتر از سفر به جزایر خلیج فارس نیست. ای a shekarun baya-bayan nan an gina manyan otal-otal da wuraren kasuwanci daban-daban a cikin tsibirin Keshm. A wannan yanayin sanyi a birnin Tehran, babban wurin da ya fi dacewa da tafiya babu kamar tsibirai na tekun fasha. فکر می کنم سعید هم از این پیشنهاد استقبال کند به او تلفن می کنم اینا زتن سعید ما زی امینچه چه دوانن شاوره ؟ زم بگا مسا ویر ترهو to madalla ban da saurari wannan tattaunawa yanzu kuma ga yadda اما از کن هرشن پرسنچی مدتی است به سفر نرفتم دوست دارم بعد از امتحانات به سفر بروم تو برنامه ای نداری؟ راستش نه من هم برنامه برای تعطیلات ندارم در این هوای سرد به کجا برویم؟ چرا به جنوب ایران و خلیج فارس نرویم؟ خوب است الان در جنوب ایران هوا معتدل و بهاری است پس می توانیم به خلیج فارس و جزایر آن برویم نظرت چیست؟ با پیشنهاد تو موافقم کدام جزیره را برای سفر پیشنهاد می کنی؟ میدانی در خلیج فارس حدود سی جزیره متعلق به ایران است اما قشم و کیش برای سفر از همه مناسبتر هستند جزیره قشم چه جاهای دیدنی دارد؟ سفر به جزیره قشم حتما برای تو جالب است چون این جزیره هم از نظر تاریخی مهم است و هم جاذبه های طبیعی آن فراوان است در ضمن یک منطقه آزاد تجاری در جزیره قشم وجود دارد پس حتما این جزیره امکانات مناسبی برای سفر دارد بله در سالهای اخیر هتل‌های بزرگ و زیبا و بازارهای متعددی در قشم ساخته شده است. در این هوای سرد و زمستانی تهران هیچ جایی بهتر از سفر به جزایر خلیج فارس نیست. فکر می کنم سعید هم از این پیشنهاد استقبال کند. امروز به او تلفن می کنم. To madalla, to an ji karin hasken da Ramin ya wa abokinsa dangane da yadda yanayin tafiya yake a tsibirai da ke cikin tekun fasha, wanda kuma Sa'id ɗaya ne daga cikin abokan Muhammad, wanda ɗaya ne daga cikin mutanen da suka raka shi zuwa wurare daban-daban na buɗe ido da ke cikin ƙasar Iran. Idan Allah kai mu a shiri na gaba, za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa amma a cikin wani shiri kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri a fefe musamman malama kudusiyan da muhammad amini ibrahim kyawa da duk shirin a fefe ne abdullahi salu ke muku fatan alheri a turbe mu a shiri na gaba don matasa. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. a muna tare da ku ne a ci gaban shirin da muka fara gabatar muku wanda yake magana akan wato ilmantar da matasa ta hanya mafi dacewa domin su iya fuskantar kalubalen da ke gabansu da kuma wayar da kansu domin wannan dalilin. bisa matashiya a shirinmu na baya mun yi bayanai akan wayar da kan samari da kuma ilmantar da su mun ji ta bakin malam dan juma katsina wanda yake jagoranta wata cibiya mai aiki irin wannan hakanan kuma mun ji ta bakin malam hafizu da mahangar musulunci akan haka to a yau shirin namu yana a matsayin ci gaba ne daga inda muka dasa aya a baya sai a kasance tare da mu domin a saurari ci gabansa. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from a ilimi da sana'a da kuma nasiha ko ba da shawarwari ga matasa da samari su ne ginshiƙai guda uku waɗanda malam ɗan juma katsina ya yi mana bayani a kan cewa dole su kasance idan kuwa aka rasa ɗaya daga cikinsu to za a samu na ƙasa a cikin yadda ake son samarin su kasance a cikin rayuwa ta wannan lokaci to za mu ci gaba da sauraron bayanin na malam ɗan juma a kan wannan batu inda ya ci gaba da cewa babban ƙalubalen da muka ke a yanzu shine gwamnatoci da mu ba su gama da halin da suka ci ko ba ka ba da gwamnatoci da duk gwamnatocin da ta zo musamman a nan najeriya ko ta kalama hukuma ce ko ta gina masu ko ta tarayya ce ta shi ana amfani shi ne kawai da ruwa a cikin wata kurba ko dai a saci kuɗi da sunan matasa ko kuma a inda za su a kai su inda ba ta ba ko wani ba ana lokacin da kuma sakamakon ilimi da sana'a da tarbiyya da suka rasa da faɗakarwa da suka rasa sai suka jawo sai suka zama ba su da girmama na gaba da su su gaba da sai kyale su take ta kansu a da muka masu amfani in ka taso a ungo abokin babanka babanka ne za ka ba shi girma a matsayin abokin wanka wanka ne za ka ba shi ka girma a matsayin wanka to amma a wannan zamanin baban naka ba ka dauke shi koyi ba wannan naka ba ka dauke shi ba saboda manya sun matasa ka gane sun kuma shi sun amfani da sun saboda da suke matasa da suke a ne daga yadda muka ɗauke muka gano na wannan sana shekara goma sha ɗaya muna da wannan wannan biya tamu mai albarka mana aiki karkashin ta shi ne kowa ya wata da kowa ya kyale su sai ga kasa don za ka sha maki za ga ta za mu ɗauko mutum ba da jini ba da na baba za mu shi wannan abubuwan guda uku amma zai zai mu wayan shi kuma wanda ka yi zai ba mu mutuncin da ya kamata to gaskiya da shi ne da wannan. da akwai dalilai da dama waɗanda suke haddasa wannan koma baya a cikin wato tsarin tarbiyyar yau idan akwatanta ta da ta jiya farfesa munir wanda masanin al'adun hausa ne na jiya da kuma yau ya mana bayani akan tushen abin da ya haddasa wannan koma baya. lokacin da batu ya zo ya kawo ilimin boko ya kawo ilimin boko kuma ne ya shafi wannan boko shi ne za ka yi ولكن أي تي نأوتيس يلا ما في عندي اللي تكتا أن في مثلاً تا دي اللي تكتا أن في مثلاً تا كمان في كراجين خمسين يا ستين ده أنا أقول دي تكتا أن في كان إذا كنت اللي تكتا من دوكو يلا في كتو أبعت أن في مجانتي كتاني شيء بس اللي حتى اللي يسمى الإلمة كل واحد ما حكى سكر إيش شو عارف الإلمة ما أتعمل أي في مجانتي saboda haka tun daga nufin matsala ta fara samuwa duk wanda suka yi makarantar boko sai zama da suna kyamar yin noma suna kyamar yin tsira suna kyamar yin eh, jiba suna kyamar yin dukkan wasu abubuwa na al'adun gargajiya wa'anda suke masu kyau suka nuna waɗannan abubuwa na da ne eh, na jahilci ma ne ko kuma ba su ma da wani muhimmanci sai shi irin wannan eh, ilimi na boko wanda zai ba ka aiki na ofis to haka wani tunani ya taho a ta da har ta kai jima ta mutu har ta kai tsira ta mutu har ta kai eh, gina cika ne sun mutu duk abubuwan da abubuwa waɗanda suna da wanda ka sani na da sai suka zama babu su sun mutu babu ne mutu kuma ba har da wannan ba shi bokon da ya kawo cewa da wani nuna cewa babu mata alaƙa tsakanin waɗancan wa'annan eh, sana'o'i na gargajiya da kuma shi wannan ilimi an ɗauka kamar wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma kaga babban kuskuren da aka samu kenan saboda haka wannan matasa ne da suka cikin suka zama suna kyamar waɗannan uba idan kai ka tafi gidan ku ana tsira to saboda haka a da mutum zai tashi ma ana tsira din to amma idan an mata makaranta zai ko zai zama bai tsira shi ya fi ƙarfin wannan shi da tsire ne eh, wanda za a ba aikin ofis da sauransu haka idan jima ake gida shi ke nan shi na zai zan ba zai zan ba zai gina ba me kai shi wannan karatu ya ba ka ilimin za ka inganta wannan abu an san dama sai abubuwa na sun yake ne ya wuce da suke ya za a gyara su kamata a ce ilimin zai nuna musu shi wani ilimin da boko nuna musu shi wanda za su ƙara kyautata ita wannan sana'a wannan sana'a na gargajiya in tsira ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu in jima ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu in noma ne ya za ya za a kai ta za su da yanzu to sai zan gaisan duk ya kau da wannan aure kai abin da yake a wannan shine ka yi karatu daga firamare zuwa sakandare zuwa gaba da sakandare zuwa jami'a ka fito da tafi kai kwanaye ka je kana yi office ka ba ka aikin gwamnati ka ba ka office shi kenan ka zauna. shi ma malam janjuna wanda masanin ilimin tarihin ci gaban al'ummu ne a wato maraɗi da ke jamhuriyar niger ya yi mana ƙarin bayani akan wannan jigo kare na ɗai gwamnati ne don saboda ita gwamnati ita ce duka kaf gaba ɗaya ita ce ke da ƙarfi iko otoriki wannan yanda za ta juyawa ta ce ga yanda ya kama kowa ya zama zamanto ga yanda ya kamata nake so al'umma samari nan da shekara ashirin su zama gwamnati ne ta kai wannan ta yi wannan shiri ta yi wannan tsari kuma kowa ya bi shi na ɗaya kenan na biyu akwai duka zalla kamar mutane da tijawa masu gidaje kowa ya kamata ya san da ya kamata shi koya ma ɗan shi tarbiyya ta kirki dan saboda abubuwan mu na afirka akwai dama abubuwa da dama waɗanda suke na kirki ne wanda suna iya shiga cikin zamani duka gaba na duniya kamar cewa da tarbiyya ta kirki ba ka sata ba ka wani karya ba ka wasu ɗan abubuwa ka riƙe mutuncinka namiji da mace ga yadda ya kamata su zamana duk waɗannan abubuwan da ya shafi al'adun ne nisan na afirka duka an ƙara komi sun kula a gari ko ya ɗan da yanzu ya san da suna da babban amfani cikin wanda zamani ta duniya da gaba ɗaya da komi ake yanzu ake ta zubar da da eh, al'adu da komi da komi da na samari wanda da suke ga da yuki da wasu abubuwa da dama da zai arzuwa da ba mu san kansa a kan kasanin ta afirka ya kamata a cikin lalle cewa da shi gida ya san da ya kamata ya ba na tarbiyya suka ga wannan su gina su su san da ta ko da idan ka bar musu tarbiyya ta kirki da arziki ne ta To ma saurare wannan shine karshen shirin da muke dauke da shi a wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a mu dauke da ci gaban wannan shiri na wato don matasa tare da wani sabon jigon huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare barka mu sake saurare mu a cikin sabon shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda muka kawo muku wake-wake da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa To a shirin namu dai mukan gayyato muku mawaƙa da suke mana ko waƙa kan abin da ya shafi ɗabi'a ko yanayi ko tarihi ko makamantan haka. To a yau shirin namu ya tattaki ne inda ya gayyato muku wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran mai suna Gulam Hussein Gafari don baje kolin irin tsarabar da ya ta mana a cikin shirin. Da fatan masu za su gyara zama kuma za su jaɗin shirin. کشیدم آه و به عین تا نگاه کردم کشیدم آه و به عینه تا نگاه کردم یک چشمک مگزدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم شدم بم پیرکم خیره که پرچین و چروک بودک شدم بم پینکم خیره که پرچین و چروک بودک به تیرو صفره پیری به آن رو به راه کردم به آن رو به راه کردم من دولا و خم بود اکمل زیده سر و دستم کمر دولا و خم بود اکمل زیده سر و دستم ضعیف و ناتوان جسمر به دنیا عین کا کردم به دنیا عین کا کردم هزار افسوس نفهمیدم مهی که قدر او روزار هزار افسوس نفهمیدم مهی که قدر او روزار نمونده جز دگه حسرت از ای که اشتباه کردم از ای که اشتباه کردم نیه وقت و فرصت خدا باید خودی بخشد اگر کاری به تی دنیا مروی دل بخوا کردم مروی دل بخوا کردم کشیدم آه زیدم تا نگاه کردم کشیدم آه و به عینه تا نگاه کردم به یک چشمک زدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم To madalla, kun saurari Gulam Muhsin Gaffari kenan, godiya ta musamman gare shi game da wannan waka da ya mana, da fatan masu saurari sun ji daɗinta kuma ta ƙayatar da su. To ma saurare da yake lokaci na hararanmu bari in ɗaga aya a nan sai a tarbe mu a wani shiri na gaba, domin kuwa muna ɗauke da wasu sabbin mawaƙa da waƙoƙi daban-daban wanda za su ƙayatar da ku kuma za ku nishadantu da su. To amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shi ne kamar ko ji shi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai kada ku sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafukanmu na intanet ko kuma shafinmu na website inda za ku iya kamo mu a www.tv1.ng a huta lafiya. چشم و جانم میرسد بوی رضا بر مشام جسم و جانم میرسد بوی رضا دل اسیر عشق و اندر دام گیسوی رضا یا نبی جان یا نبی جان ای دل اسیر عشق و اندر دام گیسوی رضا دیدر شمدل مفرده از نسیم مقدمش هر گوشوده مرغ جان اندر سر کوی رضا شد منور خانه دل از می رخسار او شد منور خانه دل از می رخسار او کرده مجنون طلعت روی رضا ها نبی جان یا نبی جان ای کرده مجنونم به عالم طلعت روی رضا رخش را با رخ مه می توان کردن قیاس کی رخش را با رخ مه می توان کردن قیاس تاق خد را کی شود چون تاق رضا ها نبی جان یا نبی جان ای تاق خد را کی شود چون تاق ابروی رضا کس نباشدن در عالم همچو او در خلق و خوی کس نباشدن در عالم همچو او در خلق و خوی در شگفتم از سلوک و خسلت و کوی رضا حال بی جان جان بی جان ای در شگفتم از سلوک و خسلت و کوی رضا کی به داروی طبیبان بشود آلام دل کی به داروی طبیبان بشود آلام دل تا نباشد در سرت شور و هیاهوی رضا تا نبی جان یا نبی جان ای تا نباشد در سرت شور و هیاهوی رضا ماه مبارک قادر میلاد این مولود پاک ماه مبارک قادر میلاد این مولود پاک ملک هستی انبرین گردیده از بوی رضا ها نبی جان جان نبی ای ملک هستی انبرین گردیده از بوی رضا ها نبی جان بیگانه ای ملک هستی انبرین گردیده از دوی رزان،